وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu barkanmu da wannan safiya ta asabar safiyar 29 ga watan zilhijja hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mai shekaru 1440 daidai muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala ƙarin godiya tare da roƙonsa dacewa Allah ya sa wannan aiki ya zama yardajje a wajensa muna cikin masjidin nurul islam inda muke ɗaukan darasi a cikin littafin sharhu al alwasiɗiyya wanda martanin littafin mawallafinsa shine shekul islam ibn taimiyya sannan babban malami ya biyo baya da yi masa sharha shine muhammad ibn salih al-uthaymin rahimahumullah rahimahumallah allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu rahma allah maɗaukakin sarki ya ba mu dacewa mu kuma da ikhlasi ya haɗa mu da mu da su a jannatin firdausi da rahamarsa mun shiga cikin inda malam yake cewa a asiratul mustaqim fala udula li ahli sunnati wal jama'ati amma ja'a bihi al mursalun to a ciki mun karanta fala udula li ahli sunnati wal inda za mu tashi وقوله رحمه الله أما جاء به المرسلون babu karkacewa ga ahli sunnati wal jama'a dangane da abin da manzannin Allah suka zo da shi idan aka ce akwai fili a ciki yan uwa a shigo ciki tukunna saboda akwai sanyi waje din a Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa su sunnati wal jama'a baiwa da bin abin da su ya zo musu da shi saɓanin wasunsu wanda ba sa gamsuwa da saƙon da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya zo da shi sukan yayi ni wani tarkace sai su sa a gaba a matsayin ibada ko addini wanda kuma ko kusa a lahira wannan ba zai zama addini ba matukar ba annabin da aka aiko musu ne ya shar'anta musu wannan din ba to su ba za ka same su sun karkace amma ja a bihir mursaluna dangane da abin da manzanni suka zo da shi to wannan kalma malam ya ce hal ya shimilu hazal ahkam au annal kalam al'ana fi babi sifat fa yahtassu bil akhbar wannan jumla da ibnu taimiyya ya kawo yace fala ulula li ahli sunnati wal jama'ati amma ja'a bihi al mursaluna shin yashmul yakan iya gamewa ya dauki hukunci ya dauki kuma maganar aƙida ko kuwa a aƙida kawai yake magana duk abinda manzannin Allah suka zo da shi ba za mu karkace masa ba muna kansa a aƙida ne kawai ko ku har a hakam hukunce-hukunce duka domin hukunce-hukunce waɗansu sun bambanta da waɗansu irin hukuncin wani annabin za zakatar da ya bambanta da hukuncin da aka baiwa wani annabin wani manzon hukuncin da ya zo wa mutanensa ya bambanta da wani manzon hukuncin wani manzon nake nufi to yaya mu da malam ya ce duk wani alin sunna ba ka samunsa ya kaucewa abin da manzanni suka zo da shi a aƙida ko ku har a ahkam shine kalmar da malam ya kawo nan hal ya hazal ahkamu au annal al kalam al ana babi fi babi sifati shin wannan ya game dukkan hukunce-hukunce ne ko ko a yanzu maganan nan da ake yi ana magana ne akan sifat fayaktasu bil akhbar sai ya keɓanta ga labari kawai labari shine abinda ku shigo ciki yusuf mana mana ya labari abinda ake nufi shine abinda annabawa suka zo suka faɗa akan aƙida kamar yadda a baya muka karanta annabi musa alaihi salatu wassalam ya gaya wa fir'auna lokacin da ya ce masa fama barul qurunil ula qala ilmuha inda rabbi fi kitab la yadhillu rabbi wa la yansa muallu shahid la yadhillu rabbi wa la yansa kaga hadha ala babil akbar yana ta gefen aƙida ne kuma labari ne wani annabi ya bayar aka ba mu labarin wani annabi nake nufi an ba mu labarin abinda wani annabi ya gaya wa wani kafiri ko kuma kafiran zamaninsa cewa lallai ubangiji na la ya zillu rabbi wa layansa ubangiji na bai bacewa ya rude baya kuma mantuwa wannan kaga dole wajibi ne ga kowane alis sunna ya yi imani da shi don aƙida ce tun fil azal haka yake Allah la ya wa la ba magana cewa a'a wannan ai zamanin annabi Musa ne la ya wa la a har yanzu ko yanzu Allah ya abun ya kubuce masa yanzu ya zillu wa yansa la ya zillu wa la hatta al'an don haka wannan ya keɓanta ga gefen aƙida ne sifofin ubangiji kawai ake magana a sifat sifatuhu la yadillu wa layansa sifa ce ta ubangiji ka ce la yadillu sifarsa ce layansa an gane to shine malam anan yake cewa yanzu wannan kalma da jamalan ya ce kada ahli sunnati ya karkace wa dukkan abun da manzanni suka zo da shi ya shafi aƙida kawai ko ku hadda hukunce-hukunce domin mun sani hukunce-hukunce sun sha bamba amma aƙida ba ta sha bamban ba to a aƙida ko har hukunce-hukunce to wannan shine da malam zai yi mana tsokaci a kai in sha Allahu ya ce in nazarna ila umumin lafzi idan muka lura da umum na lafazin idan aka ce umum abinda lafazin ya taro yanzu idan na zo na ce kayan gonan nan duka na baka daga baya na isa yanzu in ce ban da wake eh kaga lafazin umumun lafzi za ka lura da shi kayan gonan nan duka na baka akwai abinda na ware eh to amma idan na ce waken cikin gonan na duk karore na baka he na samu kana ballan masara ba ka yi laifi ba domin ba a keɓe ba umumun lafzi ka dubi sigar maganar Ibn taimiyya da ya ce asiradul mustaɗima a nan fala'udula li ahli sunnati wal jama'ati amma ja a bihil mursalun fala Bula, li ahli sunnati amma a bihil mursalun game da abinda duk manzanni suka zo da shi bai gama komi ba ya ware wani abu bai ce min babil aqidati ba ko sai ce duk abinda manzanni suka zo da shi to anan shine ma da yake so ka fahimci kalmar ana ganewa yace in nazarna ila umumin labzi kulna in mun lura da abinda lafazin ya tattaro ya gama ya jumla ɗaya to kulna yanzu anan sai mu ce ya shimilul al'afara wal ahkama lafazin imam ibn taimiyya ya game labarin da duk wani annabi ya kawo za mu ɗauke shi mu yi imani da shi wal ahkama haka kuma duk wasu hukunce hukunce muna tafiya tare wa in nazarna ila siyaƙi idan muka lura da siyaƙi kalam na shi imam ibn taymiya qulna alqarinatu taqtari anna alkalam fi babil aqidati idan ko muka ɗebo siyaqil kalam ne akan me imam ibn taymiya ya koro taɗinsa ya koro taɗinsa ne akan aqida sharhu aqidatul wasidiyya kun gane to idan muka dubi siyaƙil kalam nasa akan me yake magana eh sai muka zo muka samu yara sun shigo sun shigo masallacin nan sai aka sai ka kore su muna tsatsaye a waje mu ma sai ka ce duk wanda na sake gani ya shiga masallacin nan sai ya sha bulala hadda ma sani eh akan me kake magana akan yara amma sai ka ce duk wanda ya shigo masallacin nan daga yanzu sai ya sha bulala kaga sai mu lura da maganar kafa da mu ko amma wanda bai san akan me ake magana ba in ya zo sai ya nemo wani masallaci ce a kawai an ce duk wanda ya shiga nan zai sha bulala ku nutsufa muna tafiya ko to shi ya ce idan muka dubi siyak kulina sai mu ce alqarinatu taqtari anna alkalama fi babil aqida zai ba mu hukuncin cewa yana magana ne akan babin aqida wahiya min babil akhbar to sai ya ba mu labari akan cewa abinda ake cewa kada mu kaucewa duk abinda annabawa suka zo da shi ta gefen babin ba da labari ana son ku yo gaba sai wasu su samu fili kun gane ko ta babin ba da labari ake nufi ba wai babin hukunce-hukunce ba a nan to amma dai har yanzu malam ba wai ya dakatar ba ya ce walakin sai tefamu na ƙulu sai mu ce in kana kalamu shekul islam ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala kasan bil aqidati idan maganar malam ta keɓanta da aƙida kawai fahuwa khasun to ya zama zamanto keɓantacciyar magana ne akan aƙida don haka ba za mu ɗauko hukunce-hukuncen wasu annabawa mu kawo gurin ba wale lana fihi kalamun don haka ba za mu yi magana ma akan hukunce-hukunce ba sai mu tsaya akan aƙida kawai wa in kana amman idan kuma ya game kamar yadda na yi mana misali akan abin da ake ce masa am idan maganar yana nufin duka ne to fahuwa ya shimilul ahkam ya hada duk da hukunce-hukuncen sauran annabawa mursalai ana fahimta to wal alkamun latilin rusuli as-sabiqina ikhtalafa fi al-ulama wannan muhammad ibn salih al-uthaymeen yake magana ya ce hukunce-hukuncen manzannin da suka gabata ikhtalafi fi ulama malamai sun samu sabanin fahimta a kai hal hiya akamun lana idza lam yarid na biki lafiya, shin zai iya zama shari'a a wajen mumuma duk da cewa ba zamaninmu ba ne annabawan suka zo matukar shari'ar mu ta annabinmu mu ta zo da sabanin hakan ba kasan akwai inda shari'ar mu take zowa da sabanin abin da shari'ar zamanin annabi Musa ta zo da shi akwai inda kuma shari'ar mu takan yi daidai ta yi muwafaka da abin da shari'ar annabi Musa ta zo da shi wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal ko sinna wannan ba an ce haka aka rubuta wa banu isra'ila ba to mu ma ba haka bane in ka kashe a kashe ka in ka cire kunnen wani a cire na haka in ka kace hancin wani a kace naka in ka kwakule idon wani a kwakule naka rauni kuma a yi kisasi ba haka ba ne a shari'ar mu to kaga ashe akwai inda hukuncin zai dace da hukuncinsu to to amma akwai inda kuma Allah ya ce wa bani isra'ila ku kakkashe kawunanku shine ne karɓar tubanku mu yanzu in muka yi laifi sai a ce fito da takobi fito da takobi mu ja daga mu kakkashe juna mu istighfari za mu yi sannan an rubuta mana dukkan ƙasa wurin sallah ne sannan kuma abun ɗahara ne amma su a zamaninsu sai in kaje kanisa sai in kaje wurin ibada mu kuma duk inda sallah ta same ka ju'ilat liyal ardu kulluha masjidan wa tahura annabi sallallahu alaihi wa sallam haka yake to don haka ashe akwai kilafa shi yasa malam yace wal ahkamul lati lirrusuli a Sabikina, ikhtalafa fiha al ulama'u malamai sun samu kilafa hal hiya ahkamun lana in yarid shar'ana bi kilafiha shin za ta iya zama shari'a a wurin mu matukar shari'ar mu bata zo da ainihin sabanin hakan ba aw laysat ahkaman lana ko ku ba hukuncinmu ba ne to wace amsa malam zai sake bayarwa wannan dai ya yi tambaya kuma ga amsa wasahihu annaha ahkamul lana malam ya ce abinda a ingantacce a cikin kilafan maluma shari'ar mu ce matukar shari'ar mu bata zo da sabanin hakan ba kamar yadda shari'ar Allah ya ce wa katabna alaihim alaihim lamir yaudu ila bani isra'ila ko an tabbatar an wajabta a kan suwaye banu isra'ila man katala nafsan bi gairi nafsin nan, kaga a kan suwaye ne aka wajabta wannan a kan banu isra'ila ko annan nafsa bin nafsi to mu ma kuma a shari'ar mu haka ne don haka kenan kaga hukuncin da aka baiwa annabi musa a nan ya dace da wanda aka baiwa manzonmu shari'ar mu ne mu ma ana fahimta shi yasa ya ce wa annahu ahkamul lana wa anna ma thabata anil anbiya'i sabiqina min al ahkami fa huwa lana duk abin da ya tabbata a gun annabawa manzannin da suka gabata to shari'ar mu ce illa idza warada shar'ana bi khilafihi sai wanda shari'ar mu ta zo da sabanin haka in shari'ar mu ta zo da sabanin abinda aka baiwa wancan annabawan to wancan ya zama nasu can mu kuma ga namu da annabin mu ya zo mana da shi yanzu bancan ba namu ba ne. kuna fahimta menene wajibi a kanmu game da wancan to mu yi imani da shi mu yadda daga Allah yake zuwa ga bayin Allah amma mu ba mu aka ɗora wa mu yi wannan ba to ya muka gane ba mu aka dorawa ba Ƙur'ani mu bai samu ba sunnar manzon mu ba ta samu mu yi ba kaga shikenan ana fahimta a wai za ware da shar'ana idan kuma shari'ar mu ta zo bi kilafihi da sabanin saka fahuwa ala kilafihi to yanzu yana na akan sabani kamar menene fa masalan as-sujudu inda tahiyyati ja'izun fi shari'ati yusuf wa yaqub wa banihi kamar sujuda a wajen gaisuwa lokacin ya halatta gun annabi yusuf da Yakubu alaihi masalatu wassalam da kuma ƴaƴayensu lokacin da suka shigo misira suka zo suka tar da annabi yusuf yana kan karaga ta mulki me suka yi karru lahu sujjadan ko sun faɗi sun masa sujudan gaisuwa to su a lokacin halal ya halatta mu yanzu kuma manzonmu ya ce ya haramta haramun ne ka yi wa wani sujuda a matsayin gaisuwa haramun idan ka zo yanzu ka sunku ya kai min sujuda wani ya taba ka ne yasa sa ka yi masa sujuda abinda annabawa ma suka yi ai eh, ai sunnar annabi yaqubu ne da 'ya'yansa to su ne shine manzon da aka turo ma an ce ka yi imani da su manzanni ne kuma ba sa saba wa Allah abinda suka yi daidai ne a zamanin amma yanzu menene za ka yi tambayi annabin da aka aiko maka kai ma ya halatta ka yi hakan ko bai halatta ba to e, to ina yake ce to ai wasu sun tambaye shi kafin kai binciki hadisi E, ga hadisi can idan ɗayan mu ya haɗu da mu zai faɗi ya yi masa sujuda ya ce a'a zai rungume shi a'a zai ba shi hannu su yi musafa ya ce na'am haka za ya fal haka zai yi sannan ya ce babu wani wanda ake masa sujuda sai allah subhanahu wa ta'ala shi kadai kaga anan ba za ka kafa dalili da abin da yaqubu alaihi salatu wassalam da 'ya'yansa suka yi wa annabi yusuf alaihi salatu wassalam ba sannan na kuka ce ba ji ba oho ina ce ko na dan bar wani abu ne lakin fi shari'ati na muharramun amma mu kaga anan a shari'ar mu haramun ne kai wa wani sujuda amma akwai wanda suke su sun yi girma sosai su aka yi musu sujuda ba yanzu haka akwai inda ake musu sujjada Allah ya sauƙaƙe kuma har ma za ka samu cikinsu sun karanta ƙura'ani daga basin mi'ara hassin ɗin ƙarshe na minar jinnati wa nas hmm? ya haddace ƙura'anin amma ana masa sujuda kuma ya yadda ya haƙura wai shi ai girma aka bashi kaga wannan ranar gobe giyama mai zai gaya wa Allah tun da tun baka mutu ba aka yi kana kallo to ba in ka mutu aka binne ka kabarinka duk abin da aka yi masa da umarninka ne amma yanzu duk abin da aka yi wa annabi isa bayan barinsa duniya da umarninsa ne domin shi daga farawa cewa inni abdullahi ataniyar kitaba waje alani ya biya waje alani mubarakan aina makuntu don haka bai ba da umarni a yi masa sujjada ba ya hana kuma a bauta masa ya tabbatar da cewa shi bawan allah ne to daga baya kuma gashi wayansu sun zo suna ce masa Allah da ko har suna bauta masa in ma za su faɗi su ce Jesus ko su kama sunan shi a matsayin shi ne mai agaji shi kansa kuma neman agaji yake gun Allah to idan aka tashi alkiyama Allah zai tambaye shi a an taƙulta linnasi ta wa ummiya ilahaini min dunillah kai ne ka gaya wa mutanenka kai ma Allah ne mahaifiyarka ma tana da matsayi irin na Allah kuma ilahaini kuma ababen bauta ne guda biyu min dunillahi kuma bayan Allah a ta qulta zalika linnasi kai ne ka faɗi haka ga mutane sai ya tsarkake Allah ya ce subhanaka tsarki ya tabbata gare ka ya Allah ai idan na faɗi wannan Allah ka sani in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsika innaka antal allamul ghuyubi don haka Allah in ma na faɗa yanzu in ce ban faɗi ba ma in ce na faɗi ma wani abu ne wanda ka riga ka san shi na san kamun tambayan nan ne don ya zama hujja ga waɗanda suka bauta mini to Allah in na faɗa ka sani in ban faɗi ba ka sani ka san kuma ban faɗi ba kaga shi ya kubuta to amma kana raye an zo an yi sujuda a gabanka a matsayin girmama ka kuma baka hana ba in ka mutu kuma mai za a yi wa gabarinka kake tsammani eh to duk abin da aka yi wa kabarinka bayanka to da umarninka ne ranar tashin alkiyama baka da dalili duk abin da aka yi wa sunanka bayan mutuwarka da umarninka ne ba ka da dalili yanzu kamar yadda ake in za a faɗi ko aka yi samu firgita a ce jesus ko to haka ke ta shehu to shehun nan idan ba da umarninsa ba ne rayuwarsa tauhidi ya tsaya ya tsaye da mutane akan tauhidi bayan mutuwarsa suka yi masa shishigi to a lahira ba ruwansa Allah zai kubutar da shi su kuma Allah zai kama su a matsayin mushrikai ya sa su a wutar da ba za su fita ba har abada idan kuma tun yana da rai ake masa sujuda yana gani a masa ruku'i yana gani a faɗa masa kalmomin da ai kai ne rayuwar duniya yanzu ai kai ne kaza kai ne kaza shi kuma yana gyara zama shi ya yadda wai wannan kujerar tasa ce to ko da bayan ya mutu in aka dore ana yi ba ya da dalilin da zai ce ai bayan na mutu ne ake faɗi don tun yana da rai yana kallo bai ana ba shehunai nawa ne ake musu sujuda yanzu a duniya in kana kallon rayuwar duniyar yanzu in kana shiga za ka girga ganin yadda ake girmama mutane mutum ya kai goshi kasa a gaban malami ya miƙa masa kansa ya shafa ya ce kai kaman baka komi Hmm? an yi afe ma waye mai afewa in ba Allah ba waye mai ba da gafara in ba Allah ba tun daga duniya waye ne ce yake cewa an baka aljanna in ba Allah ba to yanzu haka suna nan suna ci gaba da cewa kai ari an lura da ladabinka da biyayyarka an baka aljanna if almashi ita kai abun da kake so kawai an kai yanzu kawai aljanna wajibun eh to yanzu wannan shishigin ya kai matuga menene wani hujja zai bada alahira ba ya ce ban faɗi ba tun kana da rai ka ɗauki matsayin Allah ka riƙe annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa cewa wani sahabi na baka aljanna ba sai dai ce Allah ya baka aljanna kuma Allah ne ya ce ya faɗa shi kuma ya cancanci haka tun da shi dama an aiko shi manzo ne shi ne ke faɗar abin da Allah ya ce wakilin Allah ne dama to kai kuma ba waye naɗa ka yaushe ka samu annabci yaushe ka samu manzanci da yaushe jibirilun ya zo ya ce maka ka ce kaga wannan shishigi ne mutum ya naɗa kansa naɗin da ba mai yinsa sai Allah to ranar tashin alkiyama kuma zai gamu da Allah Allah ya kare mu to shi yasa yace shari'a ce a zamanin annabi yusuf da yaqubu da 'ya'yansa yin wato gaisuwa da sujjada amma lakin fi shari'i wato fi shari'atina muharramu amma a shari'ar mu haramun ne kadhalika al-iblu haramun alal yahud haka kuma cin raƙumi a gun yahudawa haramun ne mu ba eh mu halal ne to kaga a nan shi ya sa malam yake so ya bi ka daki-daki don karkaje ka kwaci ba abun ka ce ga abun da ibnu taimiya ya ce yauwa Ra'umma a wajen mu mu halal ne su kuma gun yahudu haramun ne wa alallazi na hadu haramna kullazi kulla kullazi zufurin raƙumi ya shiga ciki walakin hiya fi shari'atina halalun amma mu a shari'ar mu cin raƙumi cin saniya halal ne ba haramun ne a gunmu fa'idan a yumkinu an na hamila kalamu shekul islami rahimahullahu ta'ala ala annahu amun fil akbari wal ahkami don haka ashe waccan magana da ibnu taymiya yace fala udula li ahli sunnati wal jama'ati amma ja bihi al mursaluna amun fil akbari wal ahkami magana ce maganiya dangane da abinda labarin da manzanni suka zo da shi namu haka kuma hukunce-hukuncen da suka zo da shi namu ne sai hukuncin da ya saba da abin da shari'ar mu ta zo da shi shine kawai ba namu ba an fahimta shi kuma menene wajibinmu a kai imani da shi don ko ba wajibi ne a kanka ka aikata ba wajibi ne a kanka ka yi imani cewa daga Allah ne karka ce tun da dai shari'ar mu ta ce saniya halal raƙumi halal ya za a ce kuma a gun yahudu haramu ne to wannan ba daga Allah ka yi imani daga Allah ne kun gane wannan daga Allah ne waye ya sanar da kai daga Allah ne ƙura'ani don cewa waye. A haramna mun haramta ko A kan suwaye a kan yahudu kullu zufrin duk ma'abocin taku ma'ana wanda yake da kokoto irin mai tsago a tsakani to kaga kenan ashe a kan yahudu aka yi wannan haramcin ba a kan kai wanda yake cikin shari'ar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wa alal ladzina hadu kaga aka ce akan waɗanda suka karkace suka ce su yahudu ne kaga ai su musulmai ne suka ce a ah, su yahudanci ne addinin suna su ne su yahudu su ya su hadu sai suka karkace to sai haramna alaihi sai muka haramta a kansu kullum zuzufrin duk wani wanda yake da fokoto walakin hiya fi shari'atina halalu amma mu a shari'ar mu halal ne fa idza yumkinu an ta'mila kalamu shaykh al-islam ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala ala annahu amun fil akhbari wal ahkam wa an naqula ma fi shar'il anbiya'i fil ahkami fa huwa lana kenan anan malan yace sai mu ce duk abin da yazo ya kasance shari'a a gun annabawa manzannin da suka riga annabinmu zuwa shari'ar ta mu ce mu ma fahuwa lana namu ne illa bi dalilin sai dai in akwai dalilin da ya ce ba namu ba ne to yanzu me ya rage ya ce walakin yabkan nazar akwai tsokacin da ya rage mana wani tsokaci ne mu gano a ina za mu gane wannan shari'ar ta dace da mu kamar yadda ta dace da banu isra'ila ko ta dace da mu kamar yadda ta dace a zamanin annabi wani shu'aibu a lokacin annabi shu'aibu ba an hana su tauye mudu ba mu yanzu ya halatta mu tauye malam muhammadu to kaga kenan ashe wannan shari'ar ta shafe mu ba an hana su tare hanya ba fashi mu yanzu ba hana ba kaga wannan shari'ar tasu ce tamu ce har yanzu don ta dace to yanzu mala da yake so mu gano ya za mu yi mu rika gano irin wa'annan shari'o'in da a zamanin annabawa wajibi ne su aikata mu ma a zamaninmu wajibi ne akwai wanda ya keɓanta da su su kadai bai shafe mu ba wannan shine tsokacin da mala yake so ya ce walakin yabkan nazaru yanzu akwai sauran nazari da ya rage mana kai ba na rihu ya za mu yi mu gane na haza min shari'atil anbiya sabiqina mu ce wannan ya shafi shari'ar annabawan da suka gabata ne kawai bai shafe mu ba ko kuma ya shafe su ya shafe mu wace hanya za mu bi mu gano na gulu malam ce abinda za mu ce a nan lana fi zalika kawani. muna da hanyoyi biyu da za mu bi mu gano hanya biyu ce wacce za ka bi ka gano wannan shari'ar annabawan dauri ce wannan kuma shari'ar annabinmu ne na yau-yau kun gane? to shine a nan a malam ya ce a ɗari awwal hanya ta farko alkitabu ƙura'ani sai ka bi ƙura'ani ƙura'ani shi zai tabbatar maka wannan shari'ar ta annabiwa ne ce ko don a kisar da za a baka za ka gane wannan shari'ar annabi wane kenan hanya ta biyu shine a ɗari tsani a sunna sai kuma hadisai sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita za ta tabbatar maka cewa wannan shari'ar ta ke keɓanta da wannan annabin kawai banda mu zamaninsa kawai banda mu ko kuma ya game duk da mu kamar yadda za ka rika gani abubuwa da yawa a kissa sai a ce maka annabi wane ya zo ya hana mutanensa kaza ko ya umurci mutanensa kaza sai kaga kuma a nan sunna ta ce mu ma mu bar wannan abun ko kuma mu aikata to a nan ne za ka bi ka gano wannan lafazin ya game duk da mu wannan lafazin kuma ya keɓanta ga mutanen wancan zamanin kawai hanyar da za ka bi kenan ka gano sai ka bi kitabuwar sunna Qur'ani da sunna eh, fama hakahu Allahu bi kitabihi anil umami sabiqina abinda Qur'ani ya bamu sa game da al'ummatan da suka gabata fa huwa sabitun yana nan tabbace wa ma hakahu nabiyyu sallallahu alaihi sallam wanda kuma annabinmu ya bamu sa, fi ma sahha anhu cikin ingantattar sunnar da ta inganta daga wajensa labarin da ya tabbata lalle tabbas daga wajensa ne to fa huwa aidan shi ma tabbatacce ne kamar yadda na qur'ani yake tabbatacce to haka ma sunna take tabbatar da abu wal baqi la wa la nukazzibu amma sauran kisas kisosin da suka zo a cikin isra'iliyat wanda ƙura'aninmu bai kawo su ba sunnar annabinmu bai yi bayani a kansu ba to mu ja burki kawai la nusaddiq wa la nukazzib ba za mu ce gaskiya ne ba to da yaya me yasa ka ce gaskiya ne kana da aya babu kana da hadisi babu to baka da dalili to ƙarya ne ce me yasa ka ce ƙarya ne akwai hadisin ne ya karyata akwai ayar da ta karyata ka ja burki kawai ka bar abu malam ya ce ba za mu karyata ba ba za mu gaskata ba illa iza da shar'una bi dikin sai dai idan shari'ar mu ta zo da gaskatawar irin waɗannan kisas ɗin idan muna da wani abu da ya gaskata su a shari'anmu sai mu ce wannan kissa da yahudawa suka kawo gaskiya ce saboda manzon Allah ya tabbatar da ita wannan kissar gaskiya ce ƙur'ani ya tabbatar da ita saboda me ne illa iza da shar'una bitasdikin ko bi ma nukila. ahalul kitabi idan shari'ar mu ta zo da gaskata abun da su ahalul kitabi suka nakalto daga ruwayoyinsu to fa inna na nusaddiquhu mu ma za mu gaskata shi la nabluhum ba wai hikaitowar ko nakalin, ko salsalar riwayar muka gaskata ba mun gaskata shari'anmu ne kuna ganewa yauwa saboda shari'ar mu ta tabbatar da wannan abun shi ya samu ma muka ce eh wannan abun da suka faɗi gaskiya ne walakin lamma a fi shari'atina ko haka ne kuwa ba lamma ba ne lima walakin lima a fi shari'atina ba wai na kaltowarsu muka gaskata ba walakin sai dai kawai mun gaskata mai lima ja a fi shari'ati mun gaskata abin da ya zo a shari'an mu ne kun gane yawwa wannan kalmomin lamma lama lima suna da matsala dama da lima da lamma ko ne <laughs> ba wasali to wai za wara da shar'una idan shari'ar mu ta zo bitakzibin da karyata wannan ƙissosi na waɗannan yahudawa da nakalin da suka nakalto su alul kitabi to fa inna na nukazzibuhu mu ma mu ce karya ce sai mu ce karya ne me yasa ka karyata? qur'ani ya ce karya ne me yasa ka karyata? sunnar manzo Allah ta ce karya ne to kai ka suka ce gaskiya ne sai mu karyata. amma abinda babu karyatawa sa qur'ani babu karyatawa sa sunna Suka ja burki kai shuru haka annabin mu ya faɗa ai yace labaran da banu isra'ila suke baku a cikin littattafansu to kar ku yi saurin karyata shi kar kuma ku gaskata shi sai in shari'ar ku ce ta karyata ko ta gaskata to sai ku gaskata ko ku karyata. an gane wannan to a ah, li'anna shari'atina kazzabahu domin shari'ar mu ta ƙaryata mu ma sai mu ƙaryata wan nasara yanzu misali nasara yaz'umuna bi anna al-masiha ibn cewa isa dan maryamu dan allah ne muna da qur'anin da yace ƙarya ne ko babu muna da sunnar da tace ƙarya ne ko babu to kaga anan fa naqulu hadha kadhibun kai tsaye sai mu ce ƙarya ne ba dan allah bane saboda muna da dalili wani yake cewa a a ai hadisi ya ce kada ƙaryata ahlul kitabi kar a gaskata su don haka ku kyale su yan uwanmu ne to ai suna ce to ai annabinmu ne ya ce kar mu ƙaryata su kenan shi yanzu yana tantama yake akan isa ɗin ɗan allah ne ko ba ɗan allah ba ne to irin wannan wanda akwai shi a ƙura'ani ƙarara lam yalid wa lam yulad kaga wannan ƙariya ne ba dan Allah bane ga hadisai ƙarara ƙariya ne ba dan Allah bane don haka ba irin wannan maganganun halin kitabin ne ake cewa karka ƙaryata ba ƙaryata su kai tsaye shi yasa yace yahudawa nasara sun ce isa dan Allah ne to mu sai mu ce ƙarya ne wal yahudu yaquluna uzair ibn su kuma yahudu suka ce uzairu dan Allah ne fa naqulu hadha kadhibun aidan har yanzu sai mu ce wannan ma ƙarya ce domin qur'ani ya ƙaryata su qauluhu rahimahullahu ta'ala fa innahu siratul mustaqim malam ya dan ja gaba kaɗan ko yace fa innahu domin mun tsaya akan fala udula li ahli sunnati wal jama'ati amma ja a bihil mursaluna maganar ibnu taymiya to akan haka ne malam yake sharha tun tuntuni yanzu ya shiga cikin fa innahu siratul mustaqim siratal ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was siddiqina wash shuhada was salihin shi ya rage masa akan wannan to yanzu qauluhu faɗin ibnu taymiya rahimahullah fa innahu siratul mustaqim fa الضمير يعود على ما جاءت به ما جاءت به الرسل wannan lamirin innahu yana iya komawa akan abin da manzanni suka zo da shi bin abin da manzanni suka zo da shi to shine siratul mustaqim binsa tamkar ka bi siratul mustaqima ne ana ganewa shi yasa yace wannan lamirin yana iya komawa akan wannan abin da manzanni suka zo da shi kawai a'a wa yumkinu an ya wa ala tariqa al-sunnati wal jamaa yana iya kuma lamirin Inna hudun fa innahu hudin damirin yana iya komawa akan abin da ahli sunnati wal jamaa dan ya ce fala udula li ahli sunnati wal jamaati amma jaa bihir rusulu ko bihil mursaluna ko to ko dai wannan kalma ta fa innahu siratul mustaqim damiru yaudu ila ma amma ja'at bihil mursalun ko kuma damiru yaudu ila dariqati ahli sunnati wal jama'a menene dariqati ahli sunnati wal jama'a rashin kaucewa abinda manzo ya zo da shi duk wanda baya kaucewa abun da manzo ya zo da shi to shine akan me fa innahu siratul mustaqim to wannan shine bin tafarki madaidaici kun fahimce shi bin abin da manzanni suka zo da shi fa'innahu innahu siratul mustaqim hakan shine tabarki madaidaici wancan lamirin in ya koma akan amma jaa bihil mursaluna kenan in kuma ya koma akan la udula li ahli sunnati wal jama'ati amma jaa bihil mursaluna to damirun yaudu ala tariqati ahli sunnati wal jama'a fa innahu siratul mustaqim hanyar ahli sunna da suke bi ita ce farki madaidaici kuna fahimtar malam sai ya ce wahuwa al'ittiba'u wa adamul uduli menene wannan tafarki na ahli sunna shine biyayya da rashin karkacewa